بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم سنة إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم في صدري ويسر لي أمر الله بالبركة من الحديث الله السلام عليكم ورحمة الله wancan mustafa wani suna a kuma musamman da ya ce da kafaya ga watan biyu shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan shigar da musamman da ya a cikin sallan daga masa zuwa wanda kuma shi ne kafaya ga watan uku shekara ta dubu biyu shida a milafiya ɗan ci gaba a karatun littafin wa albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na 89 ko darasin da ya gabata idan ba mun ba mun tuke ne a ƙarshen babu ikramin bayyuki babu da yake magana a kan girmama bako mun je ƙarshen su ko yau za mu tashi babu ikramin tarkiri wa tahliqati bil khair babu da yake magana a kan mustahabbanci yi wa mutum bishara da kuma taya shi murna game da alkhairi ba ku ke kuma su yi wala idan wani na mutu wani yanzu kama ala ba ba ku da kuma yanzu kuma waye su gwada yanzu ke da su gwada yanzu kai hakuri da kuma ba kai na kuma ba ku عن استحباب التبذير والتهنئة بالخير بعض البيت بغنى أكم مستحب بنت يوم مثل البشر فاتلا بعض المنع الخير بيسا ليه kafin ya riga ya ji ka ka ɗauki labarin ka je faɗa masa da nufin faranta masa rai wannan mustahabbi sannan sai a kahani a cikin kai kai mutum murna dangane da wani alkhairi da ya samu kai ta murna a wannan ya ka samu kaza ina taya ta murna bukari ya sha bamban da bukara bukara tana labarta miki abin kafin ya sani ta hanta kuma ya riga ya sani sai ka zo ne don ka taya ta murna ka nuna masa ta ji daɗi da في الخير في كذا قال الله تعالى أبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ألا يفيد الرزاق إلى أن صلى الله عليه وسلم أبشر عباد هي ذكارى هي البشر ومتى لي وإن السندري باي ندري وإن باي ندري الذين يستمعون القول كل وقت بسيطه القول لا تعرفون القران لان في ذكر مثلتي فيستمعون احسن ليه بيت ليه بيت ما تنكاوي لو قد اللي يجي لك امري نواجب يقوم اسمها بس يكون ابو غني اي وتر واسبي ابن ليك كما هني نهرم في كوكا هني يكون ابو غني بس يجي لك احسن duk bayan da wannan shi ne halin su da da za su ran tashin وقال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وبنجي نادوك بشارة برحمة منه لو ترى ما تمسمى لغيره ورضوان وجنات ورضوان لكم يرجع سوى يا يعبد سوء ba zai fushi da su ba har abada wajen natin sannan kuma ya tabbatar musu da gidan aljanna lahum fiha na'imun muqim suna da ni'ima madawwamiya fiha a cikin gidan aljanna kaza nan gurin Allah yana yin bukara da wasu bayi yubashiruhum rabbuhum Allah yana musu albishir wanda ke nuna kenan yana da kyau kaiwa mutum albishir in ka san wani alkhairi da yake da alaka da su waɗanda waɗanda aka ce Allah na musu alkhairi a ambace shi ne a adadin ke baya da alfin zikatul hajji wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wa zawil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawun illa Allah والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم هذا ايمان جاهد لا جاهد دم كان ان تتخطى da imani. kuma suka fuskanta da hijira kuma suka fuskanta da jihadi jihadi da dukiyarsu da da kayukan a gane ko Allah ce wannan a azan da daraja sun inda Allah su ne ya girman daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su ne a tsaye kuma yake da kurkun rabbin ma'aya da ba an gane ko أو قال تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Allah ta'ala ya faɗa cikin maganar da mala'iku za su faɗa wa duk wani bawa na gari lokacin da suka zo karɓar rai za su ce wa abdu ku yi farin wato sun kafin a zare da mutum mala'iku na masa bishara da cewa shi kan nan in bawa na gari wa abduru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi wa juna bukara ku yi farin ciki da aljannar da kuka kasance ana muku alƙawarin ka. دون أينا كفر إن الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وأن لا تخافوا ولا تهزنوا وانتم تتنزل عليهم الملائكة ولا يكونها انت تقولي أنا سوى دمك لي ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم وبنجي يا هذا جمال النبي وسلم يقول لك مكة بشارة حسام الجولية إلى النبي إسماعيل عليه السلام جولية تتابع ينا بوك تنبع النبي بلان يدني أتكي ما في شيء سوى غير الكلام لو تتبع إسلا وحيث يا بني إني يا بني إني أرى المنام حني أجبه أنظر ماذا ترى نادني أتكي ما في شيء سوى لكن أين الكلام يدنني ليرى أين الكلام me shawararka a nan annabi ibrahim yana faɗa masa sun ba su jarrabawa amma ba wai dai yana jiran yadda ko rashin yadda ka ba amincewa ko rashin amincewa amma sai kwangur ma za ka sai ya ce ya abu duk almasu umar ka kaji duni in sha Allah mu fasiri ga mahaifina ka aiwatar da abin da aka umarce ka za ka same ni in Allah da ina cikin masu hakuri da zuriya kuma tabbatar na hudu gulalin haliyya yaro mai juriya kaga sai kafin a haifa kana masa bukara cewa za ka samu da kaga wannan bukara وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قال ما في حقيقه من ظنني كل الملائكه da aka tura wajen annabi ibrahim sai je wa ji annabi ibrahim bil bushra da al bushra na cewa matarsa za ta haifa an وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لوقت اللي بدأ يقول سوى عن ابن إبراهيم بشارة سوى زي هاي لك أمك ما تسمع لوقت كنت أنا حيثنا جنة إيش سوى فضحكت وده زمان اللي تحكي داريا كأبو ماماكي yanzu a tsohon nan namu kusa za mu haihu tana mai ban mamaki ba tana karita ba kun ya zama abin mamaki ba ba su ta Allah ce fa bakar na hadu ha kuma sai muka samu da ku faɗa mata banda man ji Isma'il din kuma akwai ta Ishaq al-Rajhi ta zuwa wa min wara'i ya ko? bayan ta Ishaq kuma za ki samu jika da rai kina gani sunan sa Yaqub

ونادته الملائكة في ملائكة الكرايك وتنظم على فرصك لفظ الملائكة أنا أنا مثل جبريل عليه السلام إذ أطلق عليه لفظ الجمع أطلق عليه لفظ الجمع للدلالة على قبله أعمل آه، تيت بلفظ الجمع دنون فللسة لدرجتها إلى فتاة مهمة كما كان لتقنادكم الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب قالوا في هنا في هنا صلى على المهراب المهراب في الكايت اللي اخذ كل في ذي إبادة وطن جمعه نبو حتى في عبد الله يكون كده المهراب فيه وطعنة جدع فيه لنا جدع أن الله يبشرك بيحيى إذن بذكر مصر da لكي أبلغ تعالى لا مصر بشارة لقاكونا سيحيى هذا كما أنه سن أي باب سبيل kuma yana ganin yaron yadda ya girma ina zai samu haihuwa amma abin da isa ala ya samu da kusa masa bukara cewa allah na masa bukara da kuma ma sunan ɗan ya haya za a ce ana maka bishara da masu ta sanar da juna biyu za ka yi farin ciki to amma ba ka da tabbacin a haife ko ba a haife ba amma cewa sunan kan ya haya wannan yanin za a yi za a yi ina ba za mu وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى من المريم مرضيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين من نوت يكون ملائكوسة كيدا عيسى مريم يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أنا حميت بشارة بوكا كلمة شكاً كتابة لدي وتوقع والذي zai kasance a sakamakon kalmar Allah kun sai kun dan كلمة shi a'a dan zai kasance ne bayan Allah ya fi kalmar kalmar zuwan ta shine zuwan ta don da Allah ya ce kun da zai faru sai ku ne inna masala isa inda Allah ya kama ta li adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun ikon ba ta ismuhu al-masih dan da za a samu a sakamakon kalmar sunansa masih al-masih عيسى بن lafazin وجهه لفظ المسيح لقبيل وكتي كم بيلي ko مقامي كو فتح amma sunan su shi da malamai suka ce an da suna almasi saboda yakan shafi mara lafiya sai mara lafiya ya wani. kun da da cikin karamar da ubangiji ta ala ba shi yukallimu nasu fil mahdi wa kahla yana yi mutane magana su yana aizan tsari sannan kuma yubar wal akam hawa al abras wa yuhyi al mauta yakan warkar da mai ciwon albaras yakan warkar da mai ciwo na makanta zai rayar da mutum da ya shafa idan mutumin da baya gani sai ya gani ta zuke nan fa'ilu bi ma'ana fa'il masihu bi ma'ana ماسح الذي ينفه الناس يبرؤون من امراضهم واللي في كافر متعدد وانت قد تتكلم فكما أصلا أن والدجال في وشيما المسيح الدجال بنفس حديث من ذا الله وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وفي المسيح suka ce abin da za ka ambaci dutsen da wannan amma da annahu yamsu wal ardu bi kadamaihi zai kore duniya da karfin kafarsa sun kwana arba'in zai kai ko ina a duniya in banda baka da kabila nan ba zai samu damar shiga ba in yi zai shiga zai samu mala'iku na zagin birnin maka da birnin madina ba a mai shiga sai da zuwa waɗanda suka shigantanta su bi a cikin birnin sai su fito su tsanaka bayan da zai amma ba zai shiga ba وقال في لأنه يرتف الأرض جنن بقدمه ينا كافر بكم كفر كفاقوسا وجن سكون كما لأنه ممسوه إحدى العينين بل أن كاتب مسخير بسكيل المبرازي فمولم لا سلو إيه جريس إيه حتى قلوا أساتيك قولا من إذن وشين المسيح إيه ممسوه إحدى العينين كون قولت to don haka idan malamai suka tashi bambancewa tsakanin almasi annabi isa alaihi kala da kuma almasi wato shi ne dujal na farko sai annabi isa zai ci masa masihul huda masihul shiriya shi kuma dujal zai ce masa masihul kalana masihul dunkasa kawai da yake da cikin su والآيات في الباب كثيرة معلومة آيوي أكتم من الباب يليل بشارة الهجر ذا مطول كنا جيوة عند سؤالي يسمونا أكتم القرآن جيوة ألا يا بشارة يا شيء أنك يليل بشارة ملا يكوثني بشارة أحيك إلا الذي يمك بشارة كيبون بشارة دوما أنت أنت فضل بشارة كيبون بشارة كيبون بشارة بشارة ba ya mun ba su hawa da ya fara yin isara da fasara ya faru ina ba ta mu ba ta da rima sarka ta sauka lafiya kana zuwa wani da ke yin wani kudin da ke kuma maka isara ta ma sarka ta sauka lafiya kana ba za ta wani ba za ta ji daɗin wannan wane muku isharar cewa ai ta sami makaranta ɗalibin da ke yawan makaranta ce ai na je na ga an fita sunanka wani mutum kan ta samu aiki da wanda yake neman aiki abin da fara zai fara labarta masa ai za ka ji daɗi to haka dai kuna ne idan mun san waɗansu abubuwa na alheri da suka shafi junan mu ne yau juna ma albisa sannan kuma idan mutum ya riga ji ko mu sai ya ci masa wani na ji labarin ka samu karanta ina ta kamar Allah sai ya alheri na ji labarin ka samu aiki ina ta kamar na ji labarin ka samu karuwa ina ta kamar wannan duk mutum haddi ne Allah abubuwa da ke karfafa zamantakewar tare wani wani labarin ka samu aure Allah sun yana kai Allah ka da zama sai Allah ya Allah ba da zuriya ta bugan wani wasu na kawo wannan ka faɗe su da kalmomin masu so sai da shi wanda kake faɗa zai fahimta lalle da wasu kake to wannan suna sa soyayya cikin zukatan juna domin da juna da juna juna kuma haka ake so da tsakanin mutum wa amma al-ahadithu fa kathiratun jiddan hadisai game da bisara suna da yawa وهي مسموعة في الصحيح شهرون السن هذه حديثين منها تسنس وعن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية الجواب حديث لأبو إبراهيم ونروح سنة يكون أبو محمد ونلوك سنة أبو معاوية كبيرة لآية ومن الأدب أنتقى هذا بن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب متفق عليه لعل يا يمكن إلى خديجة ومن تكافر الجداء تكون الجنة من قصب ونأكد أكيد لا صخب فيه ولا نصب بعض إذا مريا لقى فاضوا أتكين جداً sannan babu wani abu na wahala wato gida ne da ake zama na nutsuwa in ka jana ta ga maza wani ya baɗanta wa wani yake ana da kiki ana gida ne ke zuwa cikin aljanna babu wani wala na fa babu wata wahala to bishara da manzo Allah yau na na tarika kaga ai ya sunan ta bane القصد هنا اللؤلؤ المجوف لؤلؤ ولا لا تكفي للتجديد القصب والصخب الثياب والنغف أبدا يتلاد الصخب في الصيام راكي والنغف عيانية والنصب لفظ النصب كما مثل التعب وهلا شو مازال نعمل بسارة بجدار تكون الجنة من قصب لا تخب فيه ولا نصب متفق عليه ونبي ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه توضا في بيته عبد الله بن زيد بن ابو موسى الاسلامي هنا عبد الله بن الحبيب انه توقع في بيته لا يأل ولا اجدمك ثم خرج سنيتك فقال سيدي لألزمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوكا زوجي اللي من ثم ذا الله فرد من تثبت دينك ولأكونن معه يومي هذا فبقيت نفسي كده عندي اصلا يومي هنا da su kan wannan yana ana yin alwala ko da ba dan lokacin sallah yayi ba mutum ya zauna cikin alwala ɗin abu ne mai kyau annan kuma ga ya ce zai biyan zuci annabi saboda duk abin da zai fito daga bakin annabi kaga zai riba وجاء المسجد كي ذو مصلتي فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب بيان النبي سوى أين نقوم أين فقالوا ها هنا فسكتي sai dai ka yi nan wajen rahuna suka nuna wani wuri inda suke tsammanin na sai da annabi ya bi kwana yake fakarinsu ala asali sai na bi kawunsa as'alu anhu ina tambaya Allah ko kun ga Rasulullahi ya bi nan hatta da kana bira ari a sai da yake ga wata rijiya da ake kira bira ari a wani su da cikin rijiyar ba a'a ya da gonar da rijiyar ciki ko bi da rijiyar ciki an gane su majalastu inda albabi sai na zauna a bakin kofar wannan gona hatta kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hajata su kamar na Allah ya kammala bin bukatar sarka kai wajen wata waka'a yayi alwala fa qumtu ilayhi sannan na kashi zuwa gare wannan ke nuna nazarin zaman tare idan ka zo ga mutum ya shiga da wani abu to sai ka tsaya masa ka ɗan saurara har ya kama sannan sai ka je wajen bukatar ka yawanci mu saba da wani an da zan fita masallaci na gudun muna gana da wani wani na zo a cikin kula da su ka suka tsaya mana gefe guda idan na gama sai ka fita na sanyanin amma wani zai zo ko ya yi kuka game da wannan magana da kake da wani haka in kana magana da wani to duk wannan yana da cikin abin da ya kamata mu kiyaye ko mun ba wuce ko ba ka da ko ka haka ko na kafa da ba za ka kima ku cewa ka je wajen ka kuma idan kana da bukata ka tsaya wancan ma da ka gani tare da kuma na da bukata kuma ko bukata ku ka haka ta muhimmanci amma kan kai ne a wannan lokacin ka nemi sai an yi yanke wancan dan bukata ka ce in shi ne dan wata maslaha yau go zan ta isa wani kuma cewa wannan din idan ya san shi da shi kun yi da shi za ku haɗa wannan ko ba ku yi ba ku da aka yi Allah ka saurare mu na muku alƙawari ko zan ba ku wani sako ko yana sauri da shi kuma sai saurare shi haka ake don saboda bukatu yawanci muna gina ababen da akan ne bukatun mu na kanmu kai dai ina son abu kawai ina son in na je ku dole wannan abin biya ko ba sai ko ne na zo sai bukatar ta kariya ikonor ba ta je da ya ka dawo da kudin ku gida ba. ruwa gobe ba ka duka ko za ka koma komawa ba su bane ba wani da ya sa baka samu ruwan ba ga kuma biyar ce yake sannan sai na tashi zuwa gare shi fa idza huwa qad jalasa ala da ari kuma manzon Allah ya zauna a bakin wannan rijiya ta ari wa tawaqqafa quffaha ya zauna a tsakiyar dandamalin ta al-quffu shi ne dandamalin da ake na bakin rijiya wanda ake gina ta haka inda ba ko ya yi tudu karo ne zo ba to sai manzon Allah ya zauna a kan ta sai sai su haka ya zura kafafun sa a cikin rijiyar wa kataba an ta tsayi ya tattare ƙaurinsa wa dallahu ma ya zura ƙaurin nasa guda biyu iri a cikin rijiyar yana rauni. zaune yiwuwa akwai sanyi a wajen sanyi yana fitowa wanda ana da sun yi amfani da wannan sanyi ya zauna a bakin rijiyar kuma ne ka sannan ku a yau sai ne wa annabi sallama nace assalamu alaikum ya rasulullah kuma sarafu annabi an sallama mu gaisa wanda sai na koma gidi guda can baya sai in ya mun izini ya to ni ma zo in zauna daga nasu inda babu na koma kofar shigowa gona na zauna fa kuntu sai na ce la akunan da bawwa ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yau ni ne mai tsaron kofa din manzo Allah shi ne bawwa daga ba su ba kofa bawwa ne ne mai tsaron kofa mai tsaron kofa a yau ni zan dinga manzo Allah mai tsaron kofa shi ne bawwa an faɗi larabci da za a gani masu yi kai da gona ba da ba ana son a danganta abin da ne ne da ne gani da mai tsaron kofa ne ma na

فقلت لنا هذا مثل وعي فقال أبو بكر مثل أبو بكر فقلت على رسلك مثل قيامي انك في إخرة ثم ذهبت فننك في فقلت الذي وجمع زعل لك يا رسول الله هذا أبو بكر يسأل يا أبو بكر من يا زينة من إذن يتبوها يا مثل إذن يتبوها بكر يتبوها يتبوها يتبوها وقال سيما ذا الله في إذن له وبشره بالجنة لما سبسارة فيه هو أماك وسبسارة في جاء الجنة لما سئل من جبوة هذا بسارة في جاء الجنة وأقبلت حتى قلت لأبي بكر نقوم هذا نجي نسمع أبو بكر نجي في أدخل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشرك بالجنة تبو من الله لما تبشرك الجنة فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في الكفر أبو بكر يقول زمن زون زمن أبل إلي جاهز أبو بكر تكي في زمن أداما من الله في زمن أداما من الله في ما يقول أبو بكر تكي لي جاهز أبو بكر وصلى رجليه في الفجر يا زر كفاصوك أتسلم من ليبيا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرد النبي وكشف عن ساقيه فيما يتسلم قولنسا يتسلم قولنسا سيد قولنسا السلوكي ليه جاء النبي هذا فتهم في الله وبكر فيه بيضنا على دعوة الله بيضنا على الله وما أكبر لأن من يازم فيكم يازم على كبير da ko da wani annabi ya sai ya fara yin tsada masa kun yi nisa ka duba yadda Allah ya tabbara wa Abu Bakar ya zo ya zama nabiyin annabi a lokacin da babu kowa a wurin ma'ana Allah ya zaɓar wa Abu Bakar wannan masabar da wannan faruwar Abu Musul Ashari ya ce me zai faru kuma raja'atu إذا كانت كوما ربا جن أوبا وجنت نظاما فقد حلت أسية توفق ويرهقني ربا تنزل مدون بجدا ما بطل وانا يهال ولا يسمي إلا نسي يزيل فامين إلا نسي ربا تنزل هو أن يحمل وانا لهم فإذا كنت تكون وحبا لاني بناك بجنا ومتا لا تتعلم كما جمع الآن كيف فقلت كان فيها تدرون جهدا إني يريد الله بفلان يريد أصاه يأتي به قال يا لكم الخير جوالي لا جود في يدك لما جينا دليل ابو بكر او جبت اذا من قبل كربا اذا علم في اليابان موت ابوك فقلت من هذا نفي والدي فقال عمر بن الخطاب انت عمر بن الخطاب لي كنت في نفسي على رجلي فيا ان بكتي ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا نزو جمل الله فسلمت عليه لما تسلم وقلت هذا عمر يستأذن يا عمر بن الخطاب يلعن من اذن يسبوا اي متى اذن فقال فيما قال لك اذا له وبشره بالجنة. يوم تريد من يسبوا في ما تمت بكاره الجنه فجئت عمر هذه مساكي سنزو جم عمر فقلت هذه ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه ya yi izini kuma yana maka bishara da gidan aljanna sai annabi annabi ya yi izini kuma yana maka bishara da gidan aljanna ka duba lafazin azina ka ga fi ilimi wani basura ka kuma sai da sai kawo rasulullahi wato hudu guda min kayan din ma ila ce to as-sanazu a cikin larabci a samu fi'ili guda biyu fa'ili daya to ni wannan fa'ili shine rasulullahi shi ne fa'ilin yubasiru ko fa'ilin azina eh? fa'ilin azina haɗuwar zuwa wannan wasu kake tun da azina ta fara zuwa fa'ilin ya waɗanda suka ce fa'ilin yubasiru ne tun da ita ce cikin kusa da kalmar azina a rasulun ne eh, da haka tun da babu wani abu a tsakiya waɗansu su nuna waye ne za mu zo shi ne dai a tanazu a iya samun wannan a fa'ili a iya samun wannan a mafawar jini mansub wato fi'ilun wahidun يتنازعه في ذلك وأتمام ذنبه الذي منصوب قال آتوني أفرد عليه الفطرة لقسم التي آتوني أفرد عليه كذا آتوني أفرد عليه في قول ذنبه الذي الفطرة توقيت أنا لهم آتوني فطرا أفرج عليهم هو آتوني أفرج عليهم فطرا هذه <laughs> كلمة آتوني هذا بقادر لي فائل كلمة أفرج إذا ما كان بقادر لي أما هو اللي بيجي منصور متسوي kaga amma sai zan kuma huli din guda ɗaya ne Allah kun da halin dai abin kawai ya kamata mu fahimta a nan gurin manzon Allah yayi ilimi kuma yayi bishara سواء من في الزنا قائل من في رسول الله هو قدر ما قائل به هو ما من في يبشر قائل من في رسول الله هو قدر ما قائل به ثم من في بيت أذنا ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة من ذلك أنه تحت دليل يا إذن من كبوة وكلنا مكبكانا لبداية الجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القوم حديث جيزونا a wannan bakin rijiya an yi tarihi ya koma hagun din da Allah duk da cewa hagu ya samu amma ya za a ce ya dawo daman abubakar da zai zanto akwai wani mutum tsakanin su da annabi amma sai dawo hagu dai tsakanin su da annabi babu kowa daga hagu a cikin kuma tsakanin annabi da abubakar babu kowa daga dama kowa Allah ya kaddara masa da zai fallasa da kudace wala ta tamannu ma faddala Allah bihi على بعض الرجال نصيب من مكتسبه وللنساء نصيب من مكتسبه فقال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما هو انا بجد كل نصر الله يتساءل لا رجليه بالبئر كما يزرق فوق التكيري الريجاء إلي من إذا النبي يريد ثم رجعت فجلست أبو موسى كي نقوم على ذولا فقلت إن رجل الله بغلام خيرا يعني أخاه يأتي به in Allah ya nufin wani da alkhairi ya zo da yana nufin dan uwansa da ya bayyana ta فجاء إنسان فحرك الباب دولة مسلم ويموت فوقه وقلت من هذا لك وانيني فقال عثمان بن عفان عثمان بن عفان فقلت سيرتي على رسلك يا أمي حكي وجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته نزوجا أن الزلاد عمد الثبت إليه نلا cewa ga Usman dan Affan nan kuma ya zo yana kwankwasa kofa فقال في من أن في إذا له وبشره بالجنة مع بل واسفين يوم سألت إذن من جبوة sannan yi masa bishara da gidan aljanna tare da wata jarraba da za ta same ta a cikin rayuwa shi ne yadda in tawaye suka shiga har gidan su suka ji yana cikin karatun alkur'ani yana cikin karatun alkur'ani ba ko ta addan su aka kawo kashi wajen shigarwar su gudu hadisu fa kultu sai na sallallahu alaihi wa sallam bil janna annabi da gidan aljanna ma abalwa tusibuka tare da wata jarraba da za ta same ka fa da sana fa wajadul da ya da ya nawa ba da nan da أبو بكر أبو بن سجوة محمد بن الخطاب وجاههم من السكة الخاصة في كوما غزاء جيدا انت كتبت او جاء ما بليت في دولة يسي دولة في عمك يا دولة يسي عمك يا دولة قال سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم sai na fassara wannan abin da ya faru cewa kaburburan su ne wato za su zama makusanta juna ta fuskar ne kaburburan su a awwal duha wa burahu wato kuma a alaha da sarki annabi ne zai fara barin duniya sannan abubakar sannan umar sannan usman sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar za a binne su a wuri guda amma Usman ɗan amfani za a binne da kan wata makabarta ba a wannan wurin da aka binne su ka idu bin zai yake sai na tsafara abin da haka kuma ba za su rika kan kuwa ya abin da ya faru idu bin zai yana daga cikin manyan malamai na tajari yana cikin kuka hau saba'a a madina wani suka fi kowa sanin fikihu a duniyar lokacin tajari ɗaya da cikin malaman imam malik ibn anas muttafaqun عليه wannan حديث البخاري da muslim suka rawaito وزاد في رواية لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ البحر أو رواية في قال كلمة أبو موسى ومن الله يا هو ذيل شكر الكوفة وفيها أن عثمان بن في حتكم وسط رواية كما أخي قال بيان سوى لوكة دا يبشارة عثمان بن أفغان حمد الله تعالى فيك الحمد لله ثم قال سنن فيك الله المستعان الله بيني في مكو الله ني وندا اكي نيمو في مكو وجن بين دا اكي با بلوا تسيدي ما انا الله يكلي فيك كون من دار با ور يكسر في دي حاضر وكفى عنده فاتو جرى با ور كل دا كان في دي إيه؟ بس كان سن جوكا يكون يقول لك يا إيه؟ جاري رفرنسا بيجي بس كان بيجي كان سن wanda in san su ne ya zama dalili na su suna a yi tabbata da shi suka shi kuma ya ce a lokacin in ya ba da umarni cewa suka ce su suna su suka amma ya su zo ki su ba za su har waɗansu suka ke zaro kafin hana kuma suke fita daga gida tsawon kwanaki kan hana ce su ke biyawa mutane sannan gari har waɗansu suka ce zaro suka shigo gidansa suka ce kai ne gaban al'umma yanzu in tawaye sun zo sun hana ta kuma suna yi wa mutane limani ya bi sallah ko mu bi sai ce sallah mafi tsadar abin da musulmi ke yi duk wanda ya ta bi duk sai kada bi sallah ba sai Allah ka duba karfin imani da adalci na rayuwa a yau wani ya zo ya ce zai kwace masa zuci ka sai ya halaka yin sallah ai da kan mutum ba a karfin kasa mutum da ke ba wai a sama kawo ba mutum da ya abin mutum da ke ba kan zuciya muhammad zahid da cikin da shi dai da kalmar bukara bukara ta dai abin da zamu leko cikin hadisin da ya tambaya a kan shi ne kawai ɗaya daga cikin su zo sai a ce ya buga kofa ko a ce ya kwankwasa kofa ko ya motsa kofa yawanci ma ba ta a ce sun kwankwasa ba muhajjisul baba ko hadrakal baba wani ya zo yana kafa kofa wani ya zo yana motsa kofa ba a ce wani ya yi sallama ba wanda ya sallama cikin su ba gani ba cikin riwaya to abin da za ka iya cewa gona ce amma ne su ba wani a wajen da zai yi an su sallama kawai yana da mutum da an ɗan turo kofa ne ba zai buɗe kofar shiga inda sai ya shiga wajen gonar zai je kan da mutane sai zama sannan zai yi sallama sai in ya daga nan ba ba za a ji ba ina ba san sun kar wani ke ka gari ba ta yi sallama mutane ne lokaci ne sai a cikin barna ko ne da wannan gabar sai ya shiga وقوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم اي توجه في التنفيذ كذا في وجه وقوله بير عريس ليس بير عريس أتكون حديثا هو بفتح الهمزة وكسر الراء راء الهمزة فتحها راء في وجه كسرى وبعدها ياء مثنى باين كذا ياء من تبو بيو من تحت الحسى ساكنة وما إذا ياء حمس السكين ثم سين مهملة sannan fiyin wanda yake kasance babu ɗigo a kai ba sha ba wa huwa wato nasa lafazi da ta iya karɓar tanwini bidiru a yi sirri duk tanwini shine masruf wani min man mana a sarfahu cikin malamai akwai wanda ya mayar da shi mamnu'un min sarfi baya masa tanwini sai da ce bidiru a risa bidiru a risa duk larabcin dole aka yi yayi والقف لفظ القف بالوتين به بضم القاف وتسديد الفاء فهو قاف ضمة قاف كلمة ستة وهو المبني قال الجدري فيه من جندم نزل جنا ذاق ليبيا وقوله على رجلك كلمة دي تنكرمر على رجلك ذا بموت الأزهر يوليك أمفاني لك بكسر الرأي هو رغم أن الكسرة ألا مكهور وأن إيدي لغة لكسر سهارة وقيل بفتحها أو قول على رسلك راو كان ذاك متى فما أما في شهر رابع أبين ذاك يجي فوق بقى أنت أنجل بقى على رسلك حديثي نزبا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفرنا abu hada da yake mun kasance muna zaune a wajen annabi a gefen annabi tare da mu akwai sai na abubakar da umar Allah ta kare da da yake shi na farin a cikin wani adadi na mutane فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا ثم لا الله يتاجد بسكانه فأبقى علينا كما يتاجد في برمه فأبقى علينا في بنت داوة بداوة كريمة wa kafila an yi fa a dole sai muka ji tsoron kar a je a farin masa ba ma wuri shi ne an yi kutafa a kar a je a far masa dole na ba ma wuri zai fazi'ina muka firgita muka tsorata ka kumna duk sai muka tashi a kuntu awwala man fazi'a ni ne farkon wanda ya kwana tsorata ikifa ya kin fa annabi ya zo ba kan wani abu ya faru da yake ba mana shi kowa ce kaf an ko haka da kowa sai fara wanda ne kuma abu da yawa sun yi fasa sanar da fara jin tsoro a wajen kafin wani fara jin ta kai kan ba za ka wani fara jirgin da kafin sannan wani farga wani da ba ya farga فخرجت أبتدي رسول الله صلى الله عليه kira da حين فتئنا da أن نرسل هذا من تثبت جريكي حتى har na je wata gona a mutanen madina. لبني النجار كحديث بني النجار وتقول حضرت به هل أجد له بابا ليس كيوي يقول الرب كيوي يتبكي به shin akwai kofar shiga ko na ko wata kofa sannan auku an samu kofa ba da iza da biyu ya dukulu fi zoku ha'iku amma sai na ga wani dan karamin magudanar ruwa wata yar karamin magudanar ruwa magudanar ruwa su da rafi tawakon babba kamar rafi ko kuma irin kofa da ake hudawa don ruwa ya fito daga cikin gida idan da na kai ko kuma ku sani su da rafi kun gane fa'ida na biyu ne da kullum don ku haɗe sai ka kuma wani wata magudanar ruwa tana shiga cikin wani gini min irin tsari da su daga wata rijiya da take a bayan ginin ita rijiyar tana bayan ginin ruwan da ake amfani da shi da an sako shi a cikin rijiyar kuma ruwan da magudan nan zai da cikin gonar ba na cikin da yake fitowa wanda na wajen yake ne yake shiga ciki warrabi'u shi marwayacin hadisi yake son yi karfi الربيع الجدول الصغير أبين أجل كده الربيع فينا الجدول الصغير مبدا نوضوات على الجدول دي irin wanda masu noman rani abu ne da an jawo ruwa daga wadafi wannan an yi da ruwa su ke gani su da cikin wani abu bayan da ruwa ne su da wannan dai komai wannan wannan wannan da ake rufi ne komai dai ba shi ne komai ba komai ai zuba ruwa ne a yi kuma kuma mai ruwa da ku faɗa mun sabon wannan zai zai yi a da a to amma da shi ne an a wasu da da ba ba mafi da gaba guda ruwa ni dai na san da wani suna gobe wani da su rabu ne san ba sun kuma kusa sai ke jebo haka yake neman ilimi a ba idan mutum ya ga ku zai je ya ina ce noman ranar suna da kuma zafi ba duk wanda yake kun zai zan ji za ke yi yake da na ga wannan magudanar ruwa da suke fi ka duka wannan taga da ciki da ciki ko magudanar da ciki da ciki ko kofar da take da cikin wannan katanga an gane ko faskafarku sai da shiga cikin wannan rami ba da kanku ala rasulullah hannun shiga da a garan da Allah fasana sai magana ce abu Su ce abu huraira ne ko kuntu na'am ya rasulullah yi ni ya manzo Allah kana ma sai alo sai me kawo ka da wurin kuma yanzu قلت سيرتي كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا كان فكان مسيك ساجي كما سيكون في لغة الزاوة نبا فخشينا أن تقطع دوننا كما تقول أفرمة باما وجه ففزئنا في مكتورك فكنت أول من فزئ ni ne farkon wanda ya fara firgita manzo Allah game da kai fa a cikin hadal a'i da haka maka ga wani zo nan gurin فكفرت كما يحتفظ السألة نبي يقول الأمر قوبر دولة وكيدي كمالي وكيدي كيدي كيدي قوبر بطر بطر كل هذا هو قوبر قوبر في قوبر في قوبر في قوبر يا مدعو لك هو إن ما أتي والبطر كما أتي الله لك الله مثل وهؤلاء الناس ورائي راح أقول في البطنة بيانا بيانا فقال في من قال لك يا أبا هريرة يا سي أبو هريرة تقول إني من ذعل بيك وعطيك وأعطاني عليهم من ذعل بيك ومن تسلم تقول فقال سيتي كذا بنا علي تيني فبدأ أن من قاتل من الله أبو دابيو ومن التي تنم رأيها بالحائط تقوى من ذلك من الزيابين تتنم لن يشهد أن لا إله إلا الله yana shaidawa ba abin bauta bisa da gaskiya sai Allah mustayqinan biha zuciya zuciyarsa ta ta kankance kan hakan baya da shakka fa bashirhu bil janna ba shi labarin dukan aljanna kaga duk abin da kuma aure kenan kowa ya samu rabon sa aure sai da duk wanda ka gudu jiya bayan kusan jannan kuma jiya kuma da yake sauran sa suna baya suna bayan kusan jannan har rasa kofar shigowa da mili kuma sun wannan fatan nan naka zana ce koma da ƙirƙirin ta tura na ina zuwa amma ke ta duk wani zuwa da kamar misali su zan ɗan kirkira wa zakar hadisi da gudu abu gari ya shigo da bayyana hadisin da tsawon sakamai da ke cikin sayi لفظ الربيع نعرف النهر الكبير تنقل من قلبي وهو الجدول كوكب في الولد الواجبي وهو الجدول بفتح الجيم حين الجدول جاء العربي لأنه واجب مفتحة كما فسره في الحديث ضمير يفسر دون بيتي وقوله إن كفرت بيتي إن كفرت ما تتولى الرامي وروي بالراء وبالزاي أو رواية دراء بيتي أي كفرت أو رواية بالزاي إن كفرت ومعناه بالزاي معناه إذا أتى مثلا الزاي ما لك فقال سيتي ما لك ميتي كريك يا أمر يا أمر قلت سنك أردت أن أجترك هنا قلت إن شابك سلبي قالت الشرط ماذا ميراث سامي سلبي قلت سنك أي مفرمي أذاب سامي قال ابن بأمنا فيه أما علمت أن الإسلام ينادي ما كان قبله باطل من كل السؤال في مسلم هي لا يوجد جزء فرد الله في قاتل جاء في نفسي أداء هي إيه لقاه في حلمة هذا خالي في كل سنفر نفسه مسلم في يوم في كل وأن الهجرة تهاجم ما كان قبلها din baka san ba hijira ba kanka kana rufe ayyukan zunuban da mutum yayi kafin ya hijira din wannan su ta ce ka rufe ayyukan zunuban wa anna al-hajj yahdi ma kana qablahu din baka san ba aikin haji tarkatan aikin haji yana rufe ayyukan farnar da mutum yayi kafin haji ina ba da mutum وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلال النفس جدي تلبايك وباب ونمتم في وفي كونتها أو إنا كمنا من الله ولا أجل في عيني ba wani mutum mafi girma da mutunci a kai a cikin ido na min sama da manzon Allah iglalan lahu don karbanta shi da girman mai walau su ɗin su an asuka kuma a ƙasa ta bi na rayuwa annabi amma inda za a tambaye ni cewa in faɗi tukkarsa yake ba zai iya zan faɗo na bai in ka ta faɗo na ba li'anni lam akun lam akun amlau ainayya min dan ba na iya kusa idanuna da ganin manzon Allah wa ma kuntu ubidu wani amla ainayya min ba zan iya kusa idanuna da ganin manzon Allah wato ina jin kunyarsa ina jin nauyin da nasin da ke muka bilgiyar ko da ke ba na yin kallon kwakwaf da yadda ولو مت انا تلك الحال عند انا مت اتكون من حالي لا رزق ولا اكون من اهل الجنه قل انا خارج من مكتين الجنه انا خير هكذا انا يجب كان فتح شنو بقول من الايمان الجزيه وانه بايع يا ما تثبت amma yana cewa in na mutu wannan halin fara yi amma da kawai wani mutum ya je ya zo da ya yi murfi fi da fi ne kaza a yi kasar zuwa labarin wani malami a nan da ko wanda wani wani muridi ya ɗaga hannu ana cikin sa ya ce ya ce akwai mutum lawa tambaya ne fi ya so uku ina yin mafarkin allah ya nuna mun annabi amma da na son tabar su kuma sai in zanta sai in sake yin addu'a in yi taimakon allah allah ya nuna mun annabi a mafarkin sai na san faru sun yawon kuki sai ɗin sai da aka haka haku to yanzu abin da ban sani ba shi ne annabin ne ya zo a cikin kamanni da ko dama suna da kama sai malamin ne kuma irin masu shi ne wani abu kuma a kuma iyo haka ba aka yi gini har aka jima kowa ya bin a ɗan kula aiki a ba to ba da amsa aka sake mai shin annabin ne ya zo a cikin kamanninka ko kuma dama yadda sai kunnan kake dama cikin hakai والله انا كانوا اتبعوا معناه في مكاتب في جديد كذا تدخلوا من kago kalima su da cikin mutum ya rija annabi ba lare da wani mutum da ke fata a nan annabi ba ka kai mutum da ba dogo ba gajere wani mutum dogo dogo da ya wuce misali ko wani kan gajere ya fi suna a kai kuma su kan jama'a sauka annabi ba su kai yin wani mutum ya aske gemu ya matsayi ɗan ƙaramin na haɓa da kasar wata ake cewa halittariya ba a sun yadda ke hanawa wasu ba su wannan shi ne annabi wannan wannan rashin mutunta annabi rashin girman girman annabi كذوب الصحابي هو جد ولا هالب ديك أبو كرت مثلا أن النبي بيجي يسمع أن النبي أما جاني من بواي بيرسي في جوات كذوب أن النبي سال لا رجوت لا رجوت أن أكون مسلم جم كان سعيد بيان هذه النبي بيجي ثم ولينا أشياء ما أدري ما هذه هالبي يتي الغباية النبي أبو سوريا ثم ولينا أشياء sai muka yi kusurar kuma yau muka rike wata su mukamai a lokacin halibancin wani a lokacin halibancin wani ma adali ma hali ne ban san halin da nake cikin wajen da mutanen ne da zai ko mai na ji na zarna komi na ji da cikin kwanciyar gwamnati da kawunki da wani abu da wata barna fa ija ana mutu idan har na riga na mutu ولا تسحبني أحة ولا نار كروتم يكون كي كيدا بغات بغواتاتنا من كوكاتنا في دمريا ولا نار كات بغواتات المكا إلي لأيك ألوك في الزهلية فإلا دفنتموني إذن كل يكون فنيني فشنوا عليه سرابة النار وكي قواتوا كساعة قبرنا قواتوا فكوتنا فتورو ثم أقيموا حول قبري سجر ما تنهر الزجور ثم انتصارك تسيع أجيب القبر إذا كنا الدعاء gwargwadon tsawon lokacin da za a yanka rakumi a taiɗe a ba da nama wani kusa mu namu a kasarsa ka hatta a sa'anisa duka har in nutsu da addu'ar ku za ku rinke yi mun kuna neman a ba ku fitola wa an zura ma uraji bihi na rabbi har in samu daman da abin da zan bayar da an sa ga don ubangiji za su zo mu da mutum ba mutum wa muslim waɗannan su ne halaye guda uku hali na farko hali na jahiliya da ya samu kanta wani yake fatan ina ma ya samu dama ya kashe annabi da hali na biyu hali na karɓar musulunci da shiga cikin musulunci da girma annabi da yin aiki hali na uku ne mukami da ya karɓa ya rike a lokacin umar ɗan kasuwa yana ganin a wannan mukamai da ya rike ko ya yi wata ɓarna da sun ko ya shiga hukun wani da sani ba ko ya yi musulunci da ɗan ofis da mukaminsa wajen kan wata bukata ta shi kasaran kansa ita yake jin koro ya ce babban gaɗin da za su yi mun idan na mutu ku tsaya a kan kabari na kuna roƙa mun da gudu kuna kan Allah ta inda zarafi kai rayuwa a kwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda a yanzu wani ibada ke lafa lafa wannan ba sai kuma mutum zai kan kabari da zai kan tabbata a cikin lamari na a fili Allah ta nasara wannan hadisi mutum ne rubu qawluhu sunnu ruwaya bi sin muzama ba kannu ba sunnu kenan sunnu alayhi turab wato da sinin kenan al-muzama wal mumala a wani lokacin sunnu har sunquhu qalilan qalilan wato kasa a kan kabarina kaɗan kaɗan ba da yawa ba ma'ana ba lallai bane lokacin da aka zo rufe kabari sai an mai da dukkan kasar da aka tsoro dan ba a son tudu ya wuce tsani daya ya sa sai ku samu kai ta fata a shi ne kullu alayhi sawa sannan ba lalle bane a ce ta bangaren dama ko ta bangaren hagu duk wanda aka turo ta yi والله سبحانه وتعالى وبالله تعالى حين وتكون وما تنزل تعالى كل ما تقرأ هذا ما دي دي الله لنا كل ما تقرأ كل ما تقرأ صلاة من جنة جنة جنة جنة جنة جنة ranar da ya ba su yi ba haka yi ba mu an ta aure kamar da ko su na da cikin ko su da kabo cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam zamani daya da annabi wannan mutuwar Allah ce idan za ka kai da ta kan ko ta kai ta an kuma ba ya ya haka gaskiya ne a fi bukawa dan gaisuwa ko a da ta ko dan ya'ya su kai da mahaukan ko dan talakawa su kai da da kare sun ba a fi abin da ake yawan su ne sallama kowane girmamawa da shari'a ta sanada za su wa wani dokar ɗin cewa abinci ne duka da yadda shari'a ta sanada ba duka da yadda aka gada ba ta fuskar al'ada in yana magana ba za su yi ba za su ta ya gaba su mai da martani sannan in za su yi masa magana za su yi da murya da kasa kasa ba za ki saka murya a kan murya ba sannan ba za ki saka da gida sai da izinin sa da dai sauran hanyoyi na girmama da kare a kai sanadin wanda su fito baya a cikin wannan kuma ya faɗi sunan wani kamfani da ya ce a hana su albashinsu a na tsawon watanni biyar wajen kuma hakan ta sa hakan da bari iyali da aka cikin bukatar yan uwa su taimaka musu da zuwa ubangiji da Allah ta hakan su da su ba ku da sunan kamfanin ba ran saboda ba mai sarrafa yan fiya wa aikin ta kawo da aka faɗa ba domin suna abin da bai da kafa da sai biya ka kuma yi biyar da ka kuma za ka faɗi maganar ka su da duniya ka da yan maganar kan ko ba haka wani wata gaba da gudun da in dama yana ko wanda ga yadda su yana ko ka zauna su ga yadda su yana in ka samu tana kuma ka a cikin wato abin da yawan ke gini zai saboda mun riga mun kafa mun samu ana kan iyaye da kasu amma kuma sai ana iyaye da kasu ne da ba sai ne da su addini ba ana bukatar da nufi da cikin shari'a ma'azu bin jamal ya je kasar sham ya dawo ne karar da sahabbai sun za su gaisa annabi suna da yadda ya tsaye shi ne je kasar sham kuma ya ga idan za a gaisa manya ana dukawa da ya dawo sai ke son shi ba da ya je zai ga yadda annabi za su yi duka sun da wannan dukokowa ثم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها إذا أنا أمرت وني يوا ونسجد سجارة ولا أنا أمرت أن تسجد يوا وني سجارة صدق كل ما حكيت كما قال الله يفسر بالبطولة في وصول السجارة نوع إلى نوع إلى السجارة في بالبطولة حتى بهلك أو قوة بشيء الله سبحانه وتعالى بهلك أو قوة بشيء الله ko wanda ba za ka yi wa ba zai ji haushi don yana ganin kare na ko kuma ba amma in ya fahimci cewa matsaya ce da ka fahimta a addinin ta fara yi ba ne suka da zai huce ko ba ko kuma nan gaba ba zai bai halatta da duka kuma ne kuma zaune ka ka zauna ka ga yadda shi a zaune ke wannan ne yana da shi a zaune dama ladadin kofa ladadin sallama su da kai zama ta kofa da kofa a cikin waye ko kai sallama a cikin waye ko kai ta sallama kai ta sallama salamu alaikum wa alaikum salam to wayo da ke ba ba sau da ka dalilin wani ya zafi ku kawo ne ko ba to wayo da ke dalilin ni da ni da ka so za ka ni da ni da ni ku zai magana da su sai kuma ma'ana waye ku ke ni ne za ka fahimu waye ni ne wani wani ku kafa a yau mutane suna da wannan karancin karinta sai mutum sun kunta kofa a ce wani ce ke gini ku kai ne ba ba wani abin da ta kara mana ilimi a cikin kalmar gini sai in ka bayani gini wani kuma yana da kyau ba wa wani daga wuri ka gini wani wani sai sunan kai ko kuma mutum ya gane ka in akwai suna irin su ba zai ce wani wani na ina sai kai bayani sai ka jawo kuɗi ko dambe ba a ku haka yanzu sani kuke ta fuskar waya sai mutum ya buga maka waya sai ka ɗauka da ka'ida idan aka buga waya tsakanin sai da aka bugawa da wanda ya bugo wani ne kuma ta ya fara magana wanda ya bugo tun da shi ne kamar ya zo ko yanka da ya zo mai kuma ta yi allama da inda za ka yi kowa ba ka sai kowa wasu zai ke kowa zai da zama wata kai za ka fara magana sannan idan aka yi za a kai magana cewa waye kai kana cewa waye ne su kuma da su da jirgin da ko da gudun ta haka anan nan ba an kai ba kai waye kake ko ko da nan da mutum da daga gudun ko daga zariya kuma ba an kai ba ha ni ne wannan ko kuma ni ne kawai shi da mutum ya ce ni ne ko kuma kai kana tambayar su wane ne su kuma da cewa jafar ne كانت أوليني كي يكون وجافر بي في كفحة وتفيق إني لدي إذا برسلني قلنا إنا سبع الجكملة فقط من جرم الوضع الأبوة ندى بي إلى زمان تعيب كذا كذلك وإنك قبل جوايا بسني أوكا تجد مدى في صلى الله وإنك من ذات الباب الذي يجبك عن فرقان ونقل العادة سريلي أوكا نبي أسلام عليكم وكذلك أنت وعليكم السلام to sai kai bayani idan ya gane ka dama in kuna yawan suna waya ai zaka ji ya gane ka kuka ya gane ka ba bukatar sai da rawa ta da kanka in duk mutum ya dan yi damu to kar ka tsaya har sai ya bukaci cewa ne ne ne ka sai kai magani ne wani wani wani da na kaza na ko ina bukaci ina ba ta mutum Ah, tudo bem. suna zai samu a tsohon da su da ya kwanta kuma kuma dole ya kula ba ita duk wanda yi ba ya kore daya an kasa ko ba abin yana tsammanin ba za a yi yan kwanta ta wata yan kwanta tana da suke ne amma kuma tana gudun ne za su zuba da su amfanin kuma su kofa in tana ne in tana da su da shi ne mutum ya kwanta amma in tana bautar suna ma mutum zai so Thank you. kun ko ko akwai gidajen da za a akwai nisa tsakanin masu kofar da kai inda masu gidajen sai suka sanya tsararrawa wajen kadan na ko kuma za su biya ƙarfe da za su kaga za su fi kofar da kofar da kasar da samu su bi da kofar da kofar da za su ba saboda nisa tsakanin bakin kofar zuwa cikin gida eh kana da

babu wa rayu kamar mutum yana wani gari masu sun kai da aka yi masa waya ko aka yi masa da mutum zuwa ya zo gida a yanzu وأنا متفضل كل كل كل كل وأنا أنا من كل خطأ مقدم في في amma da an kan mutum wanda yake mai juriya abin ba zai kai daga cikin hanyar sun saboda an faɗa maka kuma wani ke وليس Biliyorum zamanla bakıyorum. Abin da wannan nuna wa tsoron kalla a kan waɗanda a kai. Dukkan sun zuba kalla. Halan ne zuwa gaba ɗaya su zuba kalla. فذهب من عمر الخطاب ابو بكر الصديق عثمان بن عفان احد اسد العظيم قول هذه الجبارية أحمد شمس من الأسلام ومسكين ومدرس الوحيد في الولايات إذن yanzu da suna cikin halin ɗansa halin da suke ya ja wanda suna ke da wani ma da na da tsoron sai dai a duka da yanki da saka ba su kafin kuɗi hada wannan abin da ba ya kasar kusurai da yau da رسولا ورسولا ورسولا صادقا وصادقا وصادقا رسولا ورسولا وبكلمه Então, o projeto é um pouquinho outro, né? to dan ka yi saba ka bu su zuwa kan su da mu da ka wani al'ada ta so ka wannan wannan wannan wannan kuskure da wannan sai bai da kuma kuskure su kana fara mu kan da in kai su da wata kuma dai labarin da za a kuma ba za mu manta da jirgin fara faɗin mutuwa sai Allah sai Allah bai sai ومن لا الله وكان إذا ألاك دعنا أقول لأيك منه فلا تجاب في هذا من أن من تحت عليك إن شاء الله تتكلم في هذا لا أنت تجاب في كتبك وأن من تحت قوم الله فلما نجاب بسؤال يحيي بعد ذلك معاملاته وما يكون بالرئة وبكل من أن من ما زال يتحدث عن في قوة تنتظر سوى القرآن الذي كان يكون كان هذا الجو حيثا أكيد لا يوجد ذلك ذلك يقوم بالإسلام أصحابه أقلوا وأعتقد لي أن الزوجة قال يا أنت لا يا بني قال يجب كان أجابة الله أن هذه الدنيا كنت ومن كنت في ذلك amma ba su haka ne za ta yi wasu laya ba su ka makari ko a kuma jirka ko a cikin sannan da suka ɗaukar wani adadi na ayoyi da ya ce a rubuta a sadan a samu amma ya fi kallon wasu ayoyi da ya an karɓar da kallon da za samu kaga inda a ce ana ta a guda mu da zo fara da rubuta ya fara da abin da ya أقول لك بكل أنه لا يبقى أنه أنه لا أيضا فإذا هذا لما قيل أنه لا أبوه في الحين إن جاء من العلاقة تعليم كن أبياتك معاملة ترى baka samu hannu ba shi abin da ake nema hannu kaga inda mutane suke barna shi ne ba sa wannan shi tsakanin ibada da mu'amala ita mu'amala asali shi ne halal ba ka da awar abu ka za haramun ne sai an samu hanyar da amma ita ko ibada asali karɓe za ka fara ka sai ka samu dalilin da yake ne dan zo kuka musulmi ba ne kaza ba kan annabi da sai kuma yake ba kuka ina da ya hana a ganin jahilci ke da an samu wani zawar malami ba yi wannan barna ولا الجاهل يركز فيه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري لكن بكون في المصدر يدري ولا يدري جاهل بكون بيدري جاهل بنتني فأنا أصلا بنتني جانا بس كنت أنا جاهل من بيدري بكون بيدري بيدري يجي بقى كذا ودوني روتي مو بدأت هذا بعض من بلادهم كنت أعرف miya asali za a sa ruwa ba a cewa ba za a sa ba kayan an samu nufin da ke kasa da muka bincika cikin nufi ta kasa muka samu sinadarin abin da aka hana a sa ruwa a cikin su shi ne son ruwa ko abincin abincin da ake da zinari za a ce karnuka karnuka amma wanda ake na karfe na karam babu wani nasu tunda babu nasu zai yi ne gana zan sa don wani ya zo yi da awar haramci zai a kawo dalili amma ibada ita kuma ba farawa ake ba cewa sai an samu inda aka hana ita ba za a fara ba sai an yi ne sai an samu ukiya gaje bambancin ta na tsakanin ibada da ne mu'amala da sallah da zikiri da salati ba ka fara ko sai in ta samu dalilin da yake ayi ayi amma da kan abinci da kan ruwa da yin tufafi ka'ida za ka sa kayanka ba ka cewa ba za a samu ba za a ciwo ba za a samu sai in ka samu rashin da ke ne kar a yi cikin kuma zuci tsakanin mai da nan mu'amala yi ba amma da yawa daga cikin waɗanda har waɗansu masu fatawa ba ka gane wannan shi su ɗauki ba ku ka fuka da juna da ya kusa da wanda yake sauraron su ku su gane da kuke gane ko halaka halaka da wani wannan shi ne jimla sai wani zai na mutu da maza Allah ya kira karo yi rubutu kan ba ƙur'ani ne wa a suka kawai a yadda annabi ya kamata ya mu'amalanci ƙur'ani ya kamata mu mu'amalanci shi ko wata hanya da ba ya mu'amalanci shi kan ya karɓa a zai bin na karanta da gina da mutum da abin ya yi ya zaga na karanta da za ka rana ko tafi ƙur'ani ya mu'amalanci shi ta fuskar aiki da ke a aikata ya aikata ya mu'amalace su ta fuskar da ya mu'amalace su ta fuskar wani na ayoyi karanta da ko ya karanta da kuma ya bayyana ma da kanka sura kaza tana ta tasirin kaza tana da kwalalar da ya bayyana cikin cikin wannan bayanin da ya zama su da uku da da uku bai kwakwa wani bangare da a rubuta don maganin kaza don ya kare kaza idan na zo na yi wanda yanzu na kago ke na kawo wata hanya ta mu'amalar da qur'ani wanda annabi ya kamata in tsaya a hanyar da annabi mu'amalar da qur'ani in mu'amalar da kuma abin da ya zama ne ma shi in kyale hanyar da ya mu'amalar da qur'ani in kawo wata daban sabuwa ta mu'amalar da qur'ani iya mu'amalar da qur'ani ta hanyar karatu da imani da aiki da kiran mutane zuwa gare shi ba samu wani shi ba ruwan shi da cikakken imani ko imanin nashi gurgur ne game da alƙur'ani sannan baya aiki da shi sai a kira mutane zuwa ga sirrin mutane وبدل الذين ظلموا قولا أنت كورا بل بدو كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت amma yau kamar da ta fara a wajen matsakura na karatu ne idan ka samu abu ana yin sa a gaban ku yi karatu wani ya kan yi fatawa ne ya kan zo ko fatawa kare da sai rayuwar kun bai da sun yi da mutane suna yi kuma an daɗe ana yi wanda shi ne zai zani na halatta an ba a yi shi ɗan kaɗan to wanda shi ne zai zani na ne to wanda shi kada abu a kofar fatawa daga ayyukan mutane ana kuma kofar fatawa daga ne نفس من يستيقظ من من المضاقع في انتهاء الفتوى في من من أنا نريد أي دور أن تكون في الزمة من جينا كنت ولم من فيها من فيما من أنا من فيها من وجينا من بنو أقول لكم أن أقول من أن من في kila masu yin abu kaza wa yayi ne dan boko ne ita kai ba halal bane za su in ka dauka haram ne za su kai saboda daji ko da su kai halal ne dan a dauka kai wa ne ko ne in kuma duk ta fahimta rayuwa ne waye ne ne zaka a da northern man ba yi ba northern ulama wata ɗarko don wani gudun wani gudun sauran kuma za ka faɗa biyu ki faɗa abin da yake cikin imani ki zo su ce ka a gaban Allah ne za ka tsaya kana muku ne ya yi da dai kotun salamu alaikum da zai fi sai da sai mu tsaya duk waɗannan asar da asar da ba ita yi cewa ana rubuta aya kaza da mai nasu da ya kalli mun da sulhu da wasu ana bi na zuwa ga Abdullahi dan Abbas duk asar ne da ido ba ta fito daga daga wani dama wanda suke jingina sun suna jingina wa sahabi ne sahabi tsaya kamar yadda masu laya suke kokarin jingina abdullahi bin amru shi ma dai suke jingina masa cewa shi ya fara yin laya shi ko ba laya yi ba lokacin da ubangiji ta'ala ya saukar da wakon rabbi a uzu zukumin hamadatin shayatai na wakon zuka rabbi an yi haɓu da kuma addu'o'in da manzo Allah yake karanta uzu kalmatul lahi tammat ni kan da masu zuwa sai ya koyar da ƴaƴansa waɗanda za su yi cewa in sun zo kwanciyar barci ku rike don su rike yi don neman kai waɗanda ba sa iya karantawa ko ba su haddace ba sai rubuta masa a cikin takarda ya rata musu a wuya don su rika karantawa a cikin takarda su kaga wannan sai a kauce da wannan a ce laya kaga wannan sun kuka ne kaga magana sai su kuka sai da wannan tafiya cikin كثير قد قبلها المؤمنون تركتهم أن آية وقل رد أعوذ بك من هذا الجديد دون بي إلى رسول ذكر أما سوني تقوى أن تكون كامل تأليات من تلك الفترة كان أنتما دقون لكم أن أدخل لايا على المسؤولة إليه لا تكيب تاها لتقوبة ومسنا بين أنصر القرآن أنصر آيات ko sura ke magana ta ga dukkan ba mun sallama mun da dai to amma sun suna magana ne akan ta duk wanda ya rubutu na ilimi a da kan nan ne yake magana ko bai fara da yake wala ba sai yana nufin irin maganar da ba abin da cikin alqur'ani ko an san ma'ana ko an ce la ya sa alaka ana nufin irin na alqur'ani kan ba amma duk wanda ke cikin alqur'ani ya garo ya da wani abu ba ga wanda ya fitar da cikin alqur'ani ya zama alqur'ani da gawarai kaga anan yana ganin alqur'ani shi kadai ya ta ya hada da wani to lokacin da ɗauki masu laya da masu rubutu ka kakkasa irin abin da ake rubutawa da da ake laya da kuma kofi da to za ka samu kashi saba'in cikin ɗari ba alqur'ani da rubutu ko to kaga anan gurin kaga idan ana maganar rubutu ta ta ilimi ana maganar qur'ani da yanzu idan wani ya zo da ya kawai sai sai rubutu ta ya halatta Duk kuma wanda yake rubutu wani kuma fara ne ke rubuta ba ruwan ke rubuta ba ruwan uwa ko ya mu iya bangon dutse wani wajen ka ta kakakau wani lokacin za a yi hati idan an hati ne idan da za a yi nazara a kawo lambobin larabci ko da kuma su a rubuta dan asalin lambobin larabci nan da ake amfani da su ba su ne sanar boko asalin lambobin sunan larabci وَأَنَّ أَخِيَ الْمُحَارِ ثُمَّ ثُمَّ ya gida su ke lambar da su ke nan da lambobin su wannan ba su yi wani wannan ba su da alaƙa da larabci da inda to sai a zo ko a rubuta irin wannan lambar ko a rubuta irin wannan ta ga a rubuta wannan indiyanci ne in a rubuta wannan kuma larabci ne amma wanda yake ba wai wahayi ne na alƙur'ani ba larabci tsantsa to yawanci wannan ɗin za a rubuta sai a yi gara sai a yi lambobi sai da zai ɗari da goma sai da ta an dubu biyu da ɗari uku na an yi da ɗari da nawa kuma sai da ke da kuma ka ka rubuta ta ka ko a tafi a ce za a hatimin annabi ne za mu yi hatimin annabi ne ko sai a kala ni to zan rubuta da ke da kuma Allah ya tsawon da a cikin a ce kuma a ta kada ku lokaci ba a wani fata da ku an yi haka an yi haka a nan ma a yi ko ka ka ka ka ka ka ne nan ne ka ka ka ka ka ne kada an yi ya ku lura da wani biji da ku yi ba kaga abokin da ma ku yi ku ya ku sai ku da wani da da الله ذلك سبحانك اللهم وبحمدك جنازة تقول قدموني حجي